Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Yaya aka ji da wannan yanayi? Sai dai godiya Allah kawai. Na ji labari kayi rigakafi. Ai gaskiya ne <laughs> mun je mun yi. <laughs> Yasan yana da kyau mutum ka ji kariya. yawwa to aka ce domin akwai mutane da har yanzu suke jan kafa suna ta baban inganci ko kuma rashin illan wannan magani ake cewa a wasu kasashe ma ministoci ne suke yin gaba domin karfafa mutane gwiwa su je su yi wannan rigakafi me ka lura da shi a dangane ga da wannan lamari na rigakafi musamman a nan da inda kake eh to nan ga kin san komin su ya bambanta da irin kasashen mu da farko kin san shugaban kasa ne ya fara karɓar wannan rigakafin sannan daga bisani kowa ya bi sahu kuma in kika duba tsofaffi da wato ma'aikata su ne mutanen farkon da aka fara basu a nan ƙasar kuma za ki ga mm, domin su ake gani su suka fi bukata a nan ƙasar ne za ki ga mutane sun nuna suna sha'awar yin abin da farko tsofaffi ne amma yanzu kowa da kowa ne don yau da eh, eh, don shekaran jiya da muka je allura wato mun ga matasa hadda kananan ƙananan yara ma suna shigowa kuma kowa ya ba abin muhimmanci ka san abin da ya sa da farko tsofaffin ba wai don sauran mutane ba sa sanyi ba sai dai an ba su fifiko ne kasancewa ana ganin idan cutar ta kama su su ne za su fita gayyara ma'aikatan lafiya domin samun kariya tsofaffin nan domin su ma a kare su daga kasan farkon bullar cutar nan eh, galibi dai ko dai waɗanda suka manyanta ko kuma waɗanda suke da waɗansu cututtukan da nan da nan cuta za ta iya kwantar da su shi yasa aka ba su fifiko ba magana ce ta mai kuɗi da mara kuɗi ba eh haka yake haka yake kan gaskiya eh. don kowa ya zo ma yanzu ana ba kowa kulawar da ya kamata banda batun corona akwai mutum ma allurar ai shi ne a batun tsoron allurar mm. to Allah ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya Allah ya ya yaye mana wannan bala'i amin summa amin baba yau muna da aure da ki eh, da za a yi muka samu gayyata yawa daura aure kace kace da kuma nadin sarauta kai wacce sarauta kake jira ne ni eh, <laughs> ni sarautar <laughs> sarautar da kike jira a kumashi eh shine abadi sarkin kofar daki na <laughs> to wannan sutura da ake zuba eh. dubu ɗaya da ɗari biyar. Iko na je tsaya iya bakin kofar ɗaki na. To bari mu fara da wannan ɗaurin aure da aka riga aka yi jiya. An yi auren nan ne wato gaisuwa fata alheri da taya murna ga sabbin gau'ale da anguna da amare ko? Wato e, auren Fatima Abdulkarim a unguwar Barau Malumfashi da angonta Ɗahiru Sani Kuringafa. sai kuma ta'iba abdulkarim unguwar baro malumfashi ita kuma da angunta aliyu abdullahi ruwan sanyi waɗanda aka ɗaura ma auren nan jiya juma'a da fatar an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare To sai kuma wannan ta yin murna daurin aure ne zuwa ga iyalan gidan Mr. Ahmed Bature Dogos da marigayi Mr. Nuhu Barade na daurin auren 'ya'yansu Ashiru Bature Ahmad da kuma Hannatu Nuhu Barade wanda za a ɗaura a ranar goma ga watan Afrilu. Za a ɗaura auren ne a majami'an Ekuwa No. 1 Bundot a Das a ƙaramin hukumar Das a jihar Bauchi. Sai kuma tayan murnan ɗaurin aure har yau da zuwa ga iyalan Fasta Nahimiya Hassan da kuma marigayi Gofre Joji Wazi na ɗaurin auren 'ya'yansu da suka hada da Diana Nehemiya Hassan da kuma Peter Godfrey Wazi wanda shi kuma za a daura auren a ranar Asabar 20 ga wannan watan Maris shi ma za a daura auren ne a mujama'an Ekuwa Immigration Chapel a jihar Sokoto. To Allah ya nuna mana kuma Allah ba da zaman lafiya amin summa amin. Amin. Muna taya Rabi'u Baba Mayo Ranewo muna naɗinsa a matsayin turakin Mayo Ranewo. Allah ya sa na faɗi wannan Mayo Ranewon. daidai a jihar Taraba wanda za a yi ranar Juma'a sha biyu ga watan nan a fadar sarkin Bayo Ranewo a jihar Taraban. Muna kuma taya Aishatu Sule murnan naɗin sarautar sirikinta wato mai gidan Rahama Bello mai ta masile wanda za a naɗa a matsayin sarkin fada a masarautar jigawa a yau dinnan asabar. wato sarkin fadar dutse allah ya sa an yi adace allah kuma sa gama da jama'a lafiya amin summa amin ni akwai wannan taya murna zuwa ga muhammadu hammagal audu tata wanda za a nada sarkin samarin askira a yau asabar da misalin karfe goma na safe a kofar bai martaba sarkin askira alhaji dr abdullahi ibn muhammad askira ba na uku to allah ya bada nasara ya kuma bada sa'an a gama da jama'a lafiya to amin kuma gaisuwar fatar alheri ta a bari ya huce ga daraktan farmers escort alhaji mu'azu gyaza samuri zaria da sarkin samarin zazzar sardanan samuri zaria alhaji bello sa'idu sai shugaban hukumar sabon gari zaria honorable engineer muhammad usman da sanaita mai wakiltar sokoto ta gabas injiniya ibrahim abdullahi gobir sai alhaji badaru mai gwanjo kasuwar jimita gaisuwar abar bari ya huce zuwa ga gidado adamu ciyaman din kungiyar matuka motoci a daɗi moto park kwangila zaria sai alhaji kabiru walin samar zaria da baba abdu bagobiri mai tire da lafiya jihar nasarawa daga ƙarshe gaisuwar fata alheri zuwa ga dalhatu man jos gubir da ke samaru zaria da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan gaisuwa na abar ya huce zuwa ga 'yan majalisa ta iboro da ke birnin gusau a jihar zamfara da farko honrabu kabiru amadu mai palace kenan sai kuma honrabu ubaidullah ya kaura da mahmud salihu kaura da nasir m imam gusau da dr abdul aliyu shinkafi da kuma abdulhamid yaro malam to sai kuma mubarak sarkin yaƙi da abubakar ahmad gusau da yasir bello a ƙarshe kuma da alhaji aliyu kwangila ba ka yi wa banza lodin mota a gusau To eh, masu iya magana suka ce komi kirkin ka baka game kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu rufe da wannan jerin gaishe-gaishe. Gaisuwar fata alheri ga Alinuhu da ya Yahaya dano Azare sai Abdulkadir Aliyu mai riga da Lawan bin Hambali MK Dan Silba sai mutaka MTK ta kai da kuma Abubakar mai doya tashar Gadau. To akwai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa gaba bawo mato mai aduwa jihar Katsina da kuma Abdullahi Doron Baga da Mansur Baba Wuro na fada da Abdullahi Laki Funtuwa da kuma usman manika mai ruwa road funtuwa sai kuma gwani manajan bulo da masak da shamsuddin mahmud kargi da abdulaziz goga mai aduwa da kuma mani tinau mai aduwa da kuma alhaji sani bo mai aduwa sai kuma biniya mudi ragana mai tama jamhuriyar nijar da kuma arma dan mai ganga kuka samu a jamhuriyar nijar To da fata an wayi gari lafiya. Babiya Allah, babiya manzo. Garba bin Afan Fataskum ya aiko mana da labari ba mm. Wata rana ne wani farfesa zai tsallaka wata ƙasa sai nemi jirgin kwale-kwale ya eh. tsallaka da shi. To daga tashin farfesa sun tashi kenan cikin kwale-kwalen nan sai ya kalli direba sai ya ce wa direban kwale-kwalen direba <laughs> ka yi makaranta kuwa <laughs> sai direban kwale-kwalen ya ce mishi e, to to na yi makaranta amma gaskiya ban yi zurfi ba ban yi mai zurfi ba <laughs> sai farfesa ya kalli direban sai ya ce mishi to cikin makarantar da kai ka taba karanta biology ya oh. ce a'a shi bai san wani biology ba sai ce mishi sociology ba <laughs> sai da ba kwale-kwale shi shi bai gaba san wani sociology ba shi ke nan sai ce to psychology fa duk dai logi-logi sai direban ya ce mishi a'a sai farfesa ya kalli direban kwale-kwale ya kalli direban kwale-kwale ya yi tsaki ya ce jahili kawai kai akwai amma dai a duniya na akwai jahilai hmm. <laughs> ya ce kai duniyar da akwai jahilai shi direba haushi ya kulle shi wajo Allah da haushi ya kulle shi shi shikenan ya ci gaba da tuka kwale-kwale eh. tuka ci gaba da tuka kwale-kwale sai da ya bari sun kai can tsakiyar ruwa sai domin farfesa sai ya ce ma farfesa to farfesa ka iya bundubology kuwa a'a ya kalli profesa ce ka iya bundumology bundumology a a tsakiyar ruwa ya yi ta kashi kai sai <laughs> ah, ya ce mashi a'a ya ce me kake nufi sai ya ce to <laughs> nutsology fa <laughs> lalle kan nutsology kan <laughs> ya ce nutsology nutsology fa wato zai ji tseke da ashe ko sai ya ji zoology a wurin muka yi fundamology ka iyo ka fita ba to nutsology a ji, ka yi nutsology farfesa bai iya ba sai farfesa ya ce mishi a'a to sai daga tashin direban sai ya ce mishi ta lalle ko ashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan kowa da rajansa ashe za ka mutu jahili a cikin ruwan nan yauwa yau shi ma rajan ya baka iya bunduma da ji ba baka kuma iya nutso da ji <laughs> baba. to ko ka iya ka san ka san ko ko ka iya nutsology tun da mu ba za mu yi nutsology ba sai mu yi mu wuce da kayan <laughs> to <laughs> Ah, dole da mi da katoloji. Eh shi <laughs> ke da. Eh. Me dakatar da ce eh, domin na ga malama Juli tana daga madadu. <laughs> Yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna The juriya muke a gare ku mutane kama da wa